zaɓinku. to za mu so mu san sunan romeo nan ok tam suna na usain ladan wanda ga sani da ɗabiru ok to ga kanan dai ga masoyiyarka ido ya nuna mana mun shaida ga ka ga masoyiyarka to me ya kawo ku wannan taro eh to wannan taro ne dai wanda ake ce masa valentine ranar masoya wanda kowa da kowa ya san da ita har ga allah wannan rana dai ta masoya da ake ce mata valentine kowa yana farin ciki kamar yadda dai ka ga mu maza da mata mun cika nan wajen kowa yana gwada soyayyansa da masoyiyansa har ga allah muna jin farin ciki sosai to ya yi kyau to sai dai masoyiyar naka kamar ba ta magana kunya ya mata yawa dan mu so kai ka gaya mana sunan nata eh to ba wai kunya bane wata yawa kowa kan me kunyan ne mataya abin da yasa nace ba kunya bane mataya ka san an ce idan jama'a haka ne amma kuma <laughs> to ban ne san me ya ta yin magana wuri ko da ki dan ce wani abu dai ki dan ce saurayin ki masoyin ki wani abu dai ko abu dai ina farin ciki da wannan rana ta masoyi to ta ce tana farin cikin wannan rana ko tambaya ɗaya nake so miki kina son shi ko ba kiya son shi ina son shi to alhamdulillah ka ji da kunnen eh gaskiya na ji na ji farin cikin da bare misalti bai dai ka ji shi a iya zuciyanka domin da rai misalti da na kwatanta ma shi ko da kaɗan ne wannan gaskiya gaskiya na gode san kina sona da Allah karki ja ba mm, na san kina sona dan Allah karki ja baya